warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tu jamaa ilipepe ibeli mamwaliyo ta ilise ilipepe ibeli mayardanna iligoroyo ka albarka da mulise goroyo kuna handujili manteo kuna mana tari dabu yo ka barakwe itere kwe ga te atamyose ma iliyo naribu koyo dama kuna handuwa kuna jamaatu tuma arsilamoy kuna ngano kwa tere kwe gunjindi banne feŋi ko morani nanine iri kwe mariyo naribu kuyo dama kuna iri go nazeŋe komyo kwara kuna na kwara banna iri kwe makamme dan babu kweyo se kacaroyo zaganna wakayo njina iri se nna iri ŋmana dini wa kaniyo macinsen hunanzebu aljanna machinsefu iri yo ka iri banna kwe tere kwe ama iri ben na kokoro kaga mukatarte iri kuna ba ifodisen na kalimatu la ilaha illa allah iri kuna ba ifodi an duniya nam yo hene allahumma ya rabbi amin ngadi banna honu kari dobunna iri tafsiru alqur'ani karim suratu an'am sura no yaka akuna il norpe pe beri bara haika ana memunuyo mayo bara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 arrahman kwego mini kweno ya arsilaman na chefeli se huna yokuna na fiso yosi arrahim kwe sisibi tutuma ma kweno ya ka asisibidi mayo ka kwe ko kayono narsilama henno bongo fo irpe maldamun kuna alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda alhamdu sabuyo sabuyo dalle mani mani kulupay chine mani mani kulupay kuna lillah أبرا إركي بونغو فمننو الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض بينو يكن يانا سمي نغن يحلت وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور نانا تشينيتي كزاريتي نانو كاتشي نانا كوبيوتي كحسكتي كوبيو haske haske barano guda fo ya bayo aga nanol nor kpekpe be rici allahu waliyu alladhina amanu iri kpenga ya bara cimmani koni hennoyo ba kwe yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kube kube yo kunano ko kana la haske kuna kube sinte sika ahinkante cefiltere ahinzante munafunci atacinte kabiyan na gunde konnin na haushi ngano ya kakwe peitere kwe silama hennoyo kano amo bara kube kube yo kuna ko kanan la haske kuna nga ya ci arsilama tere na cimino henno na chere bakasine na sisibi sisibimayo ngano ya kakwe chere di barano haske guda fo abu sabu yana bai kwayo ci cimi cere su farsi farsi yo cimi barano guda fo tangari abu na hanga hanga yo wo madannane wo madannane kulu paidika ndumbongo se hini feyo kakaka sai ka gari na guda fo tam ka cere bi ne don bankan ya ci cimi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abara haika ana bunguza ka kortu kortu gannaga korti sinte binni binni ŋaadu ka hanga hanga te ase ka aya wocow kati qul hadihi sabili ma no di binni binni ŋmene woŋo hay hinina adeco ilallah a boro ceno ko kpe nal nor beriga domun hini wo bongonol nor ala basiratin abinɛ boro cheno ko kwe nal nor kwe kwe beri do a na bongo anabara mumu kure tere bongo anabara agun che ko kwe nal nor kwe kwe beri nsu bɛ ifɔ be ifa bongo la abo gayon seno ana zahai waman ittaba'ani ka tontonu nawo kana gana wama ana minal abinɛ abine ma si shirku teriyo kuna wo kayon wace te ko tontonun nan nor kwe kwe beri asin kuna ba chene chene to de alfayo chimi bara fono chimi di bine ngaya bar haske shiriya bara guda fono shiriya di ngaya bar haske de boron ka haske di tam kubeyo gano a bara mbo bongo kari de nhunu ne mahuro ne de nhunu ne mahuro ne to de al nor kwe kwe beri ci waja'ala dhulumati wa nura nan na kwai tere bara haikan ngana kube yo halatta na haske ma'ana ngana cini halatta kazari halatta ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون abanna no wo kayo ncheferi ka hongu mannor kwekwe beri ci abongo fo bere mba bota nganga yo kweyo di bara cineyo banna yadilun nari kpe nam ya cap ka yei ko toriyo bota huwa allazi halakakum min tini kada ajala to zaano cin mani yo na wo ci firi huwa allazi khalaqakum peino ya kan ga yanano kulu paida halattaka min tin bokoto kuna ajina min turabin nunguhin kanten ngaci min tsuyin bokoto kuna nunguhin zanten ngaci min tsuyin lazib bokoto no ka alati na hansine anabara bokoto ka sei bokoto no ka nchere gabu gabu nchere kotokoto yo abanna ŋaadu kaci min hamain bo laabu kunano ka kalte masnun kan gana baite a gano jina rukacin na haikanu ya nga bereka yeyi kalfakhar ya tamaza nga bono haika den na bokari a ahe gengem yano den na boro durusam yo a ahe kpa aw den nan teke gondiri ngano den ban no kofi a ahe no kop to ya bo bara alaka beri nga ya bono boron na bo bi ni domun hunu do fo ngan himan na cereno no aga na da boro ba mahari yeti amana asali bai kweyo bai ka meyo no bai kweyo na sayansi chow in cibe ka ma kokari ka hari dan bokuna da za su su ba ko kwe wuciri no au su su ko kazari zari no ngari haridi amene a lafiya bereka a aga domin norkwe ci waja'alna min alma kulla shay'in hayyin hunde koni kulupai iri itere na huna yodam no harikuna kuna iri na takarikano harikuna kuna boro ajina kabara no labu nga ka bereke ke bokoto ifon damaru kaye na bokoto hari nga bereke kaye alingi ko te kotokoto nga nchere tengiyo wato nchere tatayo nchere gabuyo ifa ya bara sabu hari guda to de ya hari no il norpe kpe iberi na gbeiten na boroga nani nga na gbeita ga gbeidi nga ci ana konne maga aga nano borogo na temperature de temperature si boro nga a asute nani nga duka hewu dan boroga haya o ya bara ilnor kwekwe beri na boro cinin na sintalfayo aga hinsa ko senni an wuro no sai kabori domin iri ba wa fahimano ana ci iri ba woma labu sintena ahinkante hari ahinzante konne atacinte hew deɓoro bakpe gobagari kaba kamme mejisino agun hano meten ñama meten bogoma hanu kanka nanmadi katontonu nan ñama ama mennanin gonna ne siji ka bongo nga mennani kanga ce qa'idatun abshadiyya dana ka beni haika na nan foka nambadi kuna no abaciba ka nkpe ko bara dimba nguna dimiyo ka kuna ngono mmene dimi kpe ko bara no hewu awanci hali awanci nine awanci labu nine kan ciri wato konne karfe damboroga ngano ngaren na cine diya to de aka baran ba wai sen maci wai di bongo mangoyo no aman na nyama namma kari kan ni ka ka abo boŋo ŋmene ka den ban kari magari wo harino wo nineno nine na binen sute de nina tunu har yagawi ma'ana wo bara arzikinteno nga wo bara arziki buno bano goro hey no ba he natar ka tereno machi wo bara no labu nga wo nga kwe ko bara hew hew na labu sute domin ifaganna na ci haika a labu yeti kusano kuga sai. to da ya teno wai di cere ka kano kan mana di wi ngano ya kakpe afoyo makaci baka mbahini goro ngano wo hari wo labu nobi na be hari na labu nte cere se ganna maruka ze manika audumani se hari to da ya don sin nano wai fo choro gono de nan hiji se maci da makwe nan chinodi tete ya chinodi kuna ba yo sin na kam tangari ka fo beeri yono mbongo bongo kusum yona weyoza ko goro ko gumba tumma kanada la zon fo den don bara diya kwe yono dangay kadiya million foyo sadi kana weyo di zabere mbo kanan se dala zon fo iri kwe ma iri fahimani kari yeti dede bongo peino kan ga nano halatta ka bokoto kuna summa qada ajala summa qada ajala ngadu kajisi no kuna bai fodi bongo ka aban huna an duniya ganna wa bongono de jiri waranka jiri waranka ba mo kari guda fa su teke jiri waranka di bongo abina su harta zangaya wa ajalun musamman inda akwai tare do nga yaraka hune wati zakafa kaji sika boron ba ta sare kuna har ciyama kayyu bai kwayo na fasara zangaya fasara sinte fasara hinkanta nga bai kwayo ci thumma qada ajala kana alteka beni ngaji siriga ka iriba huna duniya wono deri huna arin duniya nam de na duniya na murin kanir sare kuna to sadi moraini tuniyo hene pe na ngadi dummu kaji singana ci wa ajalun musamma na tuniyo hene ka abara kwe tere kwe na dummu kaji sa kwe tere do ka abara binteno ka wati di chere haifosika ka naman abakanu be kpe yara ka fasara hanga nzante kan ngari kpe ko bara sen ni mani kpe yodo kaci thumma qada ajala ngal nor kpe kpe beri na no kuna bay fodi no préavu an ahini kate madu kaji sinse jiri zonfo to amani de nhuna yo bori sabu fo yo gono ka den nan koton nan la kpe mandensu densu di den aga nganol nor kpe ci wa ajalum musamma na wati fo ka baral norpe kwe beri dummu kaji sinse kan suga adari rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afaji hunde ko ni fakuna nga kaka agono koci no kuna wo ka wa se ma amana riziki bastota wa se ngano mahili wata se mapeteta se amana riziki kuna nga kwedi mabara aku kari ko ga nyanze tere dobu nga ndebi ye kaci da ba mahunde kpara kukuta se an kokari ko yanzu tere dobu to da ya za de to annabi n'i kan nan yanzu tere dobu in hunde kpara kuku tenseyo to da ya ci bana aka ndongo na preavu ngon na idu mon na ikuku de a bara na yanzu tere dobu sai mai du modari ka to ikuku ga mo soso kari goro jinjiri kuna ne de a bara bomo bongo zakaguna ri diyan pulio an pulio di kurpe gon nan mana dele kan su ga dari di ban ba an bara mofo da de to watiri daidai amo karkal no kabu to amani kan hantun ka na saka aba beni ababu nimma dai ta goci fo ka tamganna madiya de na tama babu da subu de na tamganna abuno to dai yan mena tamyo gannan budi ajalun muqdona haikan jisa bongo kai kayuna ama den don ba nam no ama ko to nyo chini nazari se ato wati ka baral pe dummu kaji sa se ajalum musammano ya der gono bani bani der pe ba bor kuru to mana ajali musamma gano nabiyullah nuh alayhi salam mata cha borose a seno ya qaumi inni lakum rasulun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wayu akhirkum ila ajalin musamma inna ajala allahi idha jaa la yu akhar law kuntum ta'lamun no aboro abara no diya batume kpare ka ngwene diya teredi aga toya ninu gano ka tukutuku yosu guna kuna wata su haifa tukuno se ba chene chene ase abancino se ka wano nor kwekwe be ribota abon ngofo wa gana irikpe di bano ko suno tariyo kano zinkirtawa no kuna bai fadi mahuna huna ka kweto a wati karfe dummu ka ji ka su ga a dari to amma da no na ka ka gana ifa ya baduno na waya na waya di cere nam no nun kan don ba na mummato nsuto a aga na cin sai ci foka iri kwe ngwene wati ka dummu ka ji si ba mense da wati to zinkiri na bara a te ba cene cene kan bine na gana ngal norkwe kwe beri na in hallaka to dai adan don badu zon fono ka hallaka zumu ban don na wegu sai makai wegu kaga nan norpe pe beri do to dai ajalun musamma na ajalun muqda haika ma mani peyo nci ngano atoyani no gaya amma tafsiri bai peyo choro ni ajalun muqda zanya gunde kuna hari maka ka duniya batumeo zaka kan ban huna ceredi irpe dummu kaji sinseko to sadi zaka kamba yara ka hunan sare kuna har ma mo kai ngadi bara bente kwene ay fasu teke abina su harta jamar pemal no bonkani thumma antum tamtarun thumma antum tamtarun to akurbe yo banna no yei ka bara barano sikayo na ciyama dikeyo kamar sano don si ngadi kwe ka kanano da ka ci n'o ka si an yara kano yeti kute gabe gono ya sa kuna ba irkwe ci wadhalika ala allahi yasir no ye tiyo kute kanayo hin kantari mon ya baral pese sauci kabisa sinti kan don sino ngan nan plaka pladi adam yoba gabu to amana gabul norpe pe beri cerese aya fa kuna ci la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun lalle aci kam samayyen naganna yeteyo ngoyo ya timme kabba ka warga ka kasu il nor kwe kwe beri do kabisa no teyo no teyo na gabul nor kwe kwe beri seni to amal nor kwe ci boro kuna jama'atu tu masin na zanga ya beyu boro ta ma zanga karpe de na jirman dia to de yan ya bisa hay kuru na na jirman kai bere atoko nasibi kafaka a wala kari wala kari il nor kwe kwe beri ci ngana no ka kuteno za siyo kuna no don si nganga kanano aga na a cirse aya fa kuna kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un meta teno senu namo fono marsa no hini ko no nor pepe beri gutulu no ga cheferi ko diyo ka na bara bongo fo bal moso mano kuna fo mon diye no ka mon side no irpe fo yo si war bongo fe na na bisenni duryo hay faga no teya basin ka no si na kwe tere kwe na no halalta ka no ka kuta si yokuna no gono na no hunde yota no bine babu no buyo banna ba no turani adono nka no kurpe di boy kayeti sadi more ngano kakau demba kakau ciyama kai gano adom himano makakau nte yoga nante ba nante haji nante to yan nate to de a deri susikeyo nateyo irin susikan nabuyo do muldiya bor foyo goro ko bu zankari ka yanka deli na din kayo do to koyo kan hunurigari o bongo din kayo do to de a ngono ko bisari bisa koyo di bongo bisa irin cimmani ka lalle in yara kari yeti kute yeti o kute kokoro il norpeci minha khalaqnakum ganna di kunano irika kanote wa fiha nu'idukum no akuna bineno ali kano yeti wa minha nukhrijukum taratan ukhra akuna dino ali yara kano ka kayo kokoroka bannan su yei kati borobu bere ma fi cipene irpe marikan na bonkan wa huwa allah fi samawati wa fil ard wa huwa allah ngaya barali pefa fi samawati samayo kuna wa fil ardi naganna yukuna anachi iri kwe barali sama nga fo mani koto yo ba chene chene achime de dom sama ye kuna na gan na ye kuna yo di dom bano a da sama ye na ganna ye na dom birji ifa ban chirse ya a ban chirse na kan ngaya nan ten nga bongo fo haifo mani sin na haifo ka mai nga yo di kuna to da ya wasu ka tamano gon na pe fo mani da de na chinga nga norpe guda fodi samoy kuna nga norpe guda fodi ganne kuna aya fo kuna ci wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun de abara boro ndibio kabara bor brijinte semmo tamaza ngal norpe ci wa fis samai ilahun sama kuna iri fo gonu wa fil ardi ilahun ganna bongo kuna irpe fo gonu awo wa huwa wa huwa iri di في السماء سما يكون ila nga nori في wa huwa fi lardi ila nga ya yei kabana nga ya yei kabara يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم نو منا سيريو كورونا ابي وجهركم نانو هيكا نو تكو كاباتمي اقول نا كوربيو ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون haikano te ko kumma ihe nono ila rono aga kurpe dibe ba men haniya ka ihe no te mate den bina batuna teo ma teo boriani ihe nono amamma yara ka teo boriani na haifo no borongu ngbe ihe no boriani na sintejina marpe fi son na gbeidi ahinkante magunan nan nabi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin de nnarpe fi son na nga na kwesa wannamo kan debite awa ciban mate awinte amokuna nga tutu anyanze yetin senu yano den gbe kwesa na hai kan debi ciba awa te awinte amojine nga tutu aman nari kwe fi sonna mobe gbe konuno aganna nga ya no tukutuku yo bei kono batume kware bei nga bei hai kanu te ko jinani no bongo yo se lahara aya fa kuna lnor kwe kwe be ri ci boro cine kuna laha ma kasabat haika ka boron senu nono ya wa alaiha maktasabat haika ka boron bine ro mbongo na mwene na waya ka kwe be ni irin wanne kadiya laha harfi hinza kasa bat ataci dari ba ataci zaka dama hinza kuna huna marje ayye da ya gbe ihen no chere bara no ɗumul nor kwe cino fattakullah mastata'tum wa hamburur kwe no gabi zaka ir kwe su boron teke haikan sinna a gabi cini na filo ka baral gun ko teme ho handuwo kuna marsa borfo gonu in tera ka kakana shaf'u na witir an hunu raka wai fo borfo ngobi e na gonu nteno awai ka kakana shaf'u na witir an hunu raka wai cin raka wai cininza borfo ngobi e na gonu nga teno waranka ka kana shafi'u na wetir an hun waran ka cinin za yin bi na gonu. nga teno waran za cinigu na amana wetir na cifo to jama mai mene a bara circi kabisa ne mene awo no kurpe di ya gonu ko te ba mai gonu ko teno a gabi zaka de boron baten gabi zaka teno zaka kal norpe pe risa wake wanse domul norpe ci يريد الله بكم اليسر سوچنور بيبان نانو ولا يريد بكم العسر أسوبان نانو ماسو أسوبان نانو غابي أغان نانو وكا برا نيهن نوتي أچين بونغو كاركو يبسين حرفي ينو لها مادي چرا برا نو حيكاتنا إلي مادي جيسي كمو كسبت حيكاتي توديا لها كسبت أهنا يي تو مرسالين كيلا رودو nga ce wa alaiha alaiha harfi ta ci iktasabat kasabat harfi ta ci amma ikta alifun na ta tontonu a bere kai amarje a bere kai yayi aidu da ya da na idu tontonu a ta ci bon a ca amarje alfayo a ca wei to da ya rin bai ila ro kurpe ya gabu amma da rike su borobe na bonkani ila ro ya bere kaci a sai sauci mea binaga sawwa kewa se shaitan anaci seitan bongo hini ka bana na se aga boriyani asenu il norpeci afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaci woka a baran na gbai laro a gbai mero boriyana sen na kawaltawa se nga kpe di madu ko ga laro di honne ihenno no ababara zangan baci borfo ka chere gono gbai ihen ko na laro awu nsu bara fo ase gannal fayo man amila salihan falinafse wo ka na ihe nnote agbongose waman asaa wo ka anagbei merote fa alaiha agbeila rodi agbei merodi mena adaba agbongono aka kpebeni wama rabbuka bidhallamin lilabidi nnor kwe na bara atamyo taki kpe ba chene chene jama irin bai wo naljanna koba no na hayo ka nsu sawa yo borose mbara no me mari yo yo jingari meho zakaka yo haji peyo na gbai cinniyo nkwe ko bara haifo no ka nanza kal janna koba na den na ci hai nsu tuttu kante den na ci hai nsu hini to de ya den mo bisal janna amma nine na nga kwabano na ka nsawa binese sintejina zeitere kone tangari baje hamyo ngano ayaka kwe tari beri beri ben nai chene yodi ngoyo nonza ka jahannama kwaban na den borin se ngan takiri kote mani nunka abara suka kwe sawanse domin da ya boron ta haikan ba haikan su banganon kakwe kubenna irkwe masu na murin ta haikari ba irin ta haikari kwe ba ko yarda yon na sirin ka kwe du haika iri ba kari ubon ba yardan nan ya cal janna irkwe matar sai zan ya wa ma ta'tihim min ayati min ayati rabbihim in nor kwe kwe be ri ci wa ma ta'tihim min aya min ayati rabbihim nor kwe kwe be ri mene me ne kuna me ci ne fona ngari afona adin bammaci nnorkwe ŋmene mamaci yokuna mamaci fona ngari illa kanu anha muridin fasede mbanna bereno muridun au muridin kanu muridin mbere kaci ban na bere kweyono anha iri kwe ŋmene mamaci di se ayadi iri kwe ŋmene mecini noya ayadi totoki fono lazebu fono haifo ka bor fo mani sun hini ka teno il nor kwe kwe beri na te imma nganga honne pentem awa bara adiya yokuna afo kan mena na ngadi damu ngate ngandia se magali na banna bere dem bine na banna bere kurpe konu kurno mboseni alfayo iri teyo bongo jina bara mamaci ba abara mamaci labu labu alfayo labu no heiwo labu no no iri bara mamaci me kai mamaci gunu ne amma na ya coro na di mamaci o na'am faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum faqad kazzabu bil haqq ngai kabara haikan na cimi kakau lamma ja'ahum saka cimi dinan gari nga ce rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amana diyatere zade na annabi diyatere ta to sadi fon yayi kabaci ban sai kwenen mata nsu ba haifota boro na ta kanco sadi fon ba ka ci amma kera su gungunu ya almaziri oyi ŋmane ka kofu da dafa tunu mana cho iba be o de ya zade boro se class anan e ko anan yeti kammu ko anyanze babaran na sama ferin seno ngan lawhul mahfuz guna ko senni wallahi boldi suza do ma nan bongo tajina saman tajina anduka ncineta to de ya irkwe ci faqad kadzabu bil haqq cimi kan dibi gai ka kan nadino curo gai ka kakau lamma ja'ahum za cimi di mon menen gariyo cifo fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un ma kanu yastahzi'un mene burkon sika bara ndon gai ko ten na alqur'ani burkonsi ka barangay ko te na cimika annabi kannadi el norkoyeci fa saufa mososo a sin nagay yo mososo ana cin nagay yo yatihim anba'u ŋmene burkonsi di labari a bangari mani ciyama kay yo hene jamal norkoyekpey ɓeerici aya fo kuna ul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كتي ما تنسي نوركي نا ميتشنو نا ديانو مبركون سيتنا أسيغا نمم مودم نسينا هنزل تياما موبي نهنر سلامة تريكونا نويا منتشماني بنا boro donci don ci ko ko burkon siten na irpe mai ko burkon siten na diya mai cino boro di coro hunar silama tere kunan waya boro hini ka ci oyi abe hore no eh hore diya nan ka arsilama tere kuna haifa ya don nan damar silama tere kuna mo cire ngano ifo la ilaha illallah ngaya nan dam nga burkon sin nga temete nga burkon sin nga nan ka arsilama tere kuna il norpechi de ŋa ba nkuna yo ŋa ma koosu kasi man na ka coro mon su bei fonte zanka be bon ngono abina menen yo a teno wazi kuna mamaka a burkonsite yo narpe mecina awajiya ŋadi boro ŋanar silama tere sara cifo ŋan dirigo ka burkonsidi nam haifo kan dongoro ko ga ta siya siya ka ti burkonsi burkonsi ko ga tete ya cerce kani cifo ŋa ba me keyani wo ŋa yama wazi do ka kube na hansi ne nga hansi ndi ban burkon sifata nga ebo suru suru kayya wallahi nci haiwo abor mana silama tere sara hay akai yo dona torpe cin kuna wo kayo nga kosuna sadi moraini nkuna wo kayo maka su bori nga bina takiri ko teya makokoro futeta bongo domun bara boro la runo maduwa ka ka kai bongo wi boro la fu sai nga manna ma kuna ka kai kan no adaba irkai marciwo irkai tamfona amma ka abara boroga bin na burkon simanu nan ga can na burkon simari hanu ka maka a bi salismul fusuku ba'da al iman kimino yo ban nan madu wa fasikan ma fo ka no ma di meri kalfa di ma di ka dirgoya tammatan mano a haniya ka hansino digari ka cin salfayo zaho ama bongo bongo asuna ma kan na feji dummu ase abongo ya ci